ثمنا للتاسم الأدب المفرد مع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يوشيني درس منافق الدرس الثالث كان حديث صحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه wanda ya bar duniya kisa suna da shekara talatin da biyu kan tambaya da yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wani aiki ne wanda yake mafi soyuwa zuwa ga Allah manzo Allah ya bashi amsar cewa yin sallah akan lokacinta sannan sai Abdullah بن مسعود رضي الله عنه ya gara cewa sun ma'ayyun sannan sai wanne ya rasulallah kala sai manzo Allah ya ce da shi sun mabirul walidai kanka bayan na Allah shine hakkin iyaye don haka a nan eh, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya biyo baya da batun bayani na hakkin iyaye bayan ya gabatar da bayani wanda ya shafi hakki na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sun masirkul walidai eh, idan ka ce albirru wato shi ne kyautatawa da kuma tsayuwa ta fuskar bayar da haƙoƙi waɗanda suke na dole na tilan wajibabbu kuma tare da tsayuwa da bayar da haƙoƙin da suke ba ma wasu kai ba a babi na kyautatawa a babi na cika biyayya da wannan shi ake kira da ainihin albiru sai duhu kishiyarsu ne al'uku wato ainihin saba wa iyaye munana musu bujire musu kan gare musu domin ne al'uku shi kuma albirru kyautata musu da tsayuwa wajen bayar da haƙƙoƙinsu da suke kanka da fuskar yi musu biyayya da fuskar aiwatar da dukkan abin da zai faranta musu da wannan shi shine albirru wato aiki na nagarta kyakkyawan aiki kamar inda Allah ke cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tushikun ba za ku riski aikin da ya amsa sunan nagartaccen aiki ba nagartar da zai sadar da ku zuwa ga aljanna har sai kun ciyar daga shashin abin da kuke so kaga lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wato shine aiki da kirki wanda zai sabbaba maka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kan ya maka da gidan aljanna shi yasa ya tabbata hadisin Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa ina horon ku da gaskiya domin gaskiya tana shiyarwa zuwa ga ainihin nagarta wa innal birra yahdi ila al shi kuma aikin nagarta aikin kirki yana shiryar da ma'abocinsa zuwa ga ya samu aljanna to wannan shi shine albirru masdarin kalma shi kenan daga barra ya birru birwar idan kace albirru ainihin aiki na najarta aikin kirki aikin yabawa aikin gorewa biyayya ga iyaye to wannan albiru kenan idan ka ce albarru wanda yake ya siffanta da siffa cikakkiya da kyautatawa wanda ya siffanta da siffa cikakkiya da kyautatawa wanda yake mai cikakkiyar kyautatawa to albarru kenan ya rage mai ba zai ɗauki wannan abubuwa da eh. kuma. Wani ya yi wani yake a ta ma ɗau zafi shi yasa ya zanto daga cikin sura ila Allah subhanahu wata'ala albas inna kunna min qabl nad'uhu innahu huwa tawwabur rahim saboda sifantuwa Allah subhanahu wata'ala da siffa wadda ta kai mutuka ta fuskar kyautata wa bayansa don haka sai zanto albarru ah, sannan idan aka ce kuma alburru wato shi ne kwaya ta abinci dawa masa haji da sauran wannan shi ya kira da ainihin alburru sannan akwai albabu wanda albabu mai kyautatawa amma bai kai albarru ba bai kai matakin albarru ba wato ainihin albarru abdulahu min alba ah, don haka ah, Allah subhanahu wa ta'ala ah, ya siffanta da sifa ta ainihin albarru ya kira kansa da haka ya kira kansa da albarru shi yasa kuma bayi da suke mafiya girma manzanni da annabawa da mala'iku su ma sai Allah ya siffanta su da siffa ta albarbu ba siffa ta albarbu ba annabi yahaya alaihi salam Allah ya cewa wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbara asiya haka annabi uh, isa alayhi salam yake cewa wa bazzan biwa idati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya to albarru jami'i ba shine albara wanda suke kai mutuka cikin kyautatawa shi yasa Allah ya siffanta mala'iku da cewa kirani bara to amma shi wato bayi nagartattu na kirki amma wanda ba kai matakin bayi na ruwa ba irin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala shine innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahannam innal abrara yashrabuna min ka'abin kana mizajuha kafura to shi kuma al-burru wato ainihin kwaya kenan sannan kuma akwai albarru ana nufin mai sararin kafa eh, ban kafa ana kiransa da albarru za ka bambance shi da ainihin albarru ta fuskar jami'i eh, shi albarru da ma'anar wanda ya kai mutuka ta fuskar taimakawa jami'insa barawa eh, albaru kuma da ma'anar fago ko ban kasa jam'in sa alburu eh.

wato alburur jami'i na albarru wanda yake da ma'anar ban kasa sararin kasa Allah yana cewa zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'd alladhi ya'malu la'annahum yarji'un فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون to shi da nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce shi Abdullahi Mas'ud sun mafi rul walidai sannan kuma da kyautatawa wato ainihin mahaifa eh, al-walidain musannana al-walid al-walid mahaifi guda ɗaya kenan al-walida wato ainihin mahaifa guda ɗaya mahaifiya da mahaifi al-walidan kenan amma nan an ce yi saboda mudaf ne majarur ne bil ibaba biru shi ne mudaf alwalidain mudaf ilai dan aka ce zamu jarur ya kace alwalidain so tai kuma alwali mahaifi alwalidu mahaifiya to amma sai aka rinjayar da bangaren shi mahaifi a kan bangaren ne mahaifi aka ce alwalidai domin dama haka yake tafiya idan aka hada tsakanin abin da yake muzakkar namiji da abin da yake mu'annas mace to aka rinjayar da bangaren namiji akan bangaren mace shi sai a ce alwalidai kamar da za a ce al'abawani ana nufin al'abu wal kamar da za a ce alkamarani ana nufin ashamsu wal qamar kamar ta aka rinjaye da bangaren namiji a kan ainihin mace to nan ma ya ga ce sun mabe ruwa ne eh, kultu sai abdullahi mas'ud yace sai na tara cewa sun ma ayyun sannan sai wanne ya rasulullah fara sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sun mal jihadu fi sabilillah sannan kuma sai yin jihadi cikin yada farkin Allah a ban kasa idan ka ce al-jihad mafdar ne na jahadin jahidu jihadan wa mujahadatan kamar katala yuqatil qitalan wa muqatalatan kamar ra'a yura'i riya'an wa mura'atan al-jihad wato ainihin kaiwa mutuka wajen kokari tsakaninka da wani abu da yake fuskanta shi yasa ma ya zo a ma'auni na fa'ala yufa'ilu fi'alan wa mufa'alan wanda yake nuni akan mai tarayya wato kokari da jajircewa dan tabbatar da wani abu to nan shi ake nufi da ainihin al a nan kuma ana nufin mai kokari da mutum zai yi da jajircewa wajen gwagwarmaya ta fuskar ganin cewa addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata ya wanzu a ban kasa to wannan shi ne jihadi to anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo shi batun jihad a karshe a bayan batun wato aikin kyautatawa mahaifa saboda kyautatawa mahaifa haƙƙi ne wanda yake farzu aini dole ne akan kowa kila sai akan kowa ya kyautatawa iyayensa to amma shi al jihad jihadi haƙƙi ne wanda yake farzu kifaya wato wajibi ne in wasu sun tsaye da shi to ya tsaya da ainihin wasu to alwajibul ayin kuma shine muqaddamun ala alwajib kifaya idan wajibi ya zama da na dole akan kowa to shi ake gabatarwa akan wajibin da yake wasu suke yi wasu wasu suka so to da haka shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya gabatar da batu kyautatawa iyaye sannan kuma a ƙarshe ya kawo batuna wato alishin aljina wanda jihadi yana da matsayi da girma cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala amma tare da wannan matsayin nasa sai zanto hukuncinsa farzu kifaya wasu sun san tsayu da ya rataya da ainihin wasu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatin minhum yatafakkaru fi dini wa yunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun a wannan aya sai Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani game da cewa bai dacewa da su mu'minai su fita zuwa ta jihadi gaba daya abin nufi wasu su je wasu kuma su zama ci gaba da karantar da al'umma to kaga a wannan aya sai Allah yake nuni akan cewa shi jihadi farzu kifaya wanda kuma haka shi ya bayu muka samu a hadisai da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna a garin madina bai fita jihadi ba sai dai ya wakilta sariya min sara ya sai da wutar jira sai ya sa shugaba ya fice shi kuma shi kuma ya ya zauna sannan kuma ba da izini ga wasu su ma su zauna wannan shi sai kirina kan cewa farzu kifaya ne ba wani dole ne a kan kowa ba shi sa kamar yadda ya tabbata hadisi cikin littafin sayyid bukhari da sayyid muslim hadisin abdullah bin amr al-as radiyallahu anhuma yake da yadda cewa wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana neman izinin manzon Allah dan ya ba shi dama ya je jihadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a hayyul walida iyayenka suna raye sai yace eh suna raye sai man zala ce fa fihi ma fata to ka je kai ta yin jihadi a cikin ma'ana ta je kai ta kyau da samu ka je kai ta tsayuwa da haƙƙoƙin da suke kanka wajen kyau da samu wajen yin su biyayya kaga wannan nuni akan cewa jihadi fardu kifaya ya zama ta hadisin abi sa'idin kuduri cikin sahiha yau da musnad al-imam Ahmad bin shi inda yake akwai Abu Sam Jarrat bin Sam'an an Abi Haytham wanda hadisin su da'ifi ne ruwayar sa ga abin haifu amma dai shafi'i ne bai wani hadisi na abdullah bin abdullah cewa a ita wannan ruwaya ta abi sa'id al Kuduri, sai manzo Allah ce ka koma wurin ka je ka nemi izini in sun ma izini to sai ka in ba su yi ba to ka je ka yi kyau da samu ka je ka yi musu biyayya to wannan shi ya bayu sai manzo Allah ya kawo batun jihadi a tashi ke sunnal jihadu fi sabilillah to amma akwai halayen da jihadi yake zama dole a kan kowa hali da farko lokacin da shugaba na musulunci ya nemi kowa ya fita zuwa ta jihadi to a wannan lokacin jihadi ya zama dole a kan kowa kamar yadda yake hadisin Aisha wanda yake cikin sayi Bukhari da sayi Muslim ya rubuta hadisin Abdul Abbas shi ma cikin sayi cewa la hijrata ba'da fatih walakin jihad wa niyya wa idza tuntilkum fanfiru ashai wa idza tuntilkum fanfiru idan an ne muku fito ba na idan shugaba ya ne muku fito zuwa ga jihadi fanfiru sai ku shine in filo kifafan وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون sai ku fito gaba da sannan hali na biyu shine lokacin da abokanan adawa suka afko suka yi kawanya suka kewaye to anan ya zama dole a sun kowa shi gare da kuma kari don kare kanta inda ya zama mai ne itar fayin. a nan dole ne jihadi akan kowa eh, hari na uku shi ne lokacin da aka haɗu a sahu da kafirai ga sahun kafirai ga na kun haɗu to a nan ya zama wajibi akan kowa baya halatta ga wani ya zari shi da Allah ke cewa ya yi wani da amur idan da gefen kiyatan fasbut wa zakurullaha tafsiran la'allakum tuflihun shi ya sa manzo Allah ya kidaya hakan daga cikin ababe bakwai masu hallakarwa kamar yadda yake cikin hadisi na Abi Hurairah cikin sahih Bukhari da sahih Muslim cewa wa tawalli yawm al kuma juya baya a lokacin da yake ana cikin gwagwarmaya da kafure ga ayyukan su to a lokacin wajibi ne akan kowa ya tsaya ya aiwatar da wato ainihin wannan jihari wannan hali da hali na hudu shi ne lokacin da ya zama aka buƙaci wani abu zuwa ga wani mutum cikin su jama'a ta musulmai wanda Allah ya bashi ilimin sarrafa wani makami da yadda babu wanda ya iya sarrafa wannan makamin sai shi to idan jihadi ya zo wajibi ne shiga a yi shi waɗannan su ne halaye guda hudu wanda jihadi yake zama farzu aini dole ce amma al'aslu fi farzu kifaya asalin sa farzu kifaya ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya kawo shi a kashi sannan kuma jihadi ah, ya tafi ta fuskoki daban-daban akwai jihadi ta fuskar mai dukiya wato ka ɗauki dukiyarka ka bayar da ita domin taimakon addinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ma mai jihadi ah, shi yasa Allah ya cewa ah, ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim تؤمن بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذا سيأتي batun ne dukiya wannan al-jihad ne bil mal yin jihad da dukiya da fuskar taimakon addinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai al-jihad bil nafs wato yin jihad da fuskar ne ba da kanka a filin gwagwarmaya yayin da ya zanto da wabi da shurun da gawabi na jihad sun tabbata bisa jagoranci na shugaban musulmi wanda dukkanin musulmai sun haɗu a kansa to a nan shi ya kira da ainihin aljihadu bin nafs wato jihadi ta fuskar mai saukan mutane don haka akwai aljihadu bin ma'al akwai kuma aljihadu bin nafs sannan kuma akwai aljihadu bin lisan wato yin jihadi da harshe shi ne karantarwa wazantarwa, faɗakar da mutane lura da su faɗakar da su garar da su addinin Allah subhanahu wa ta'ala to dukkan waɗannan sunan su mai jihadi eh, haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kiraye su da haka kamar yadda ya tabbata hadisin Anas bin Malik cikin sunani Abi Dawud da sunanin Nasa'i as-Surra da Musnad bin Ahmad bin Hanbal da Musnad Abi Ya'la da Mustadrak na Abu Abdullah da Hakim bin Saburi manzon Allah cewa jahil mushrikina بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله ويأتي مشركين تذكر به dukiyoyinku da kawukanku da kuma harasu wato ainihin da'awa irin zuwa ga addinin Allah subhanahu ka ga wannan yake jihadi kawai fuskar daukan makani kadai to wannan yayi kuskure kuskuren fahimta jihadi ya tafi dukkan wani bangare na abin da yake na alkhairi in dai kai kokarin kisar da shi ga al'umma to sunan wannan abin a yi shi jihadi don haka Allah ya kirayi batun faɗakar da munafukai da wa'azantar da su cewa da jihadi shi da aka cewa su munafukai ta tuskar abin da yake fili suna cikin mummi da tuskar abin da yake koyo kuma suna cikin kafari to da su ba a ba da dama kai tsaye a ɗauki makami a yaƙe su ba sai da a yi ta musu wa'azi a yi ta faɗakar da su Allah ya faɗa cikin su da su cewa ya ayyuhan nabiyyu jahidu kuffar wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sa al-masir wannan sannan kuma waɗannan bangarorin na jihadi ba sa tabbatuwa shi inganta su zanto karɓaɓɓu wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma an samu jihadin nafs wato jihadi na gyaran zuciya sayuwa da cewa da kokari wajen ganin cewa zuciya ta yi kyau ta inganta dole shi zai bar sai a yi bacci waɗancan ababa abin ne mai aka samu matsala ta ɓangaren zuciya ba a yi jihadin nafsi ba ba a gyara zuciya ba ko da an samu aiwatar da waɗancan ababen to akwai ne akwai matsala domin ba za su zanto karɓaɓɓu ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata hadisin Fadala bin Ubay radiyallahu an wanda yake cikin sunan bi Dawud kitab jihad da jami'in Tirmidhi a kitab jihad da al-Musnad na Abu Abdullah bin Saburi ya zo kuma hadisin Uqba bin Amir cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ruwayar Imam Tirmidhi cikin jami'in Tirmidhi a kitab jihad a ƙarshen hadisin sai manzo Allah ke cewa wal mujahidu man jahada nafsuhu fillah wal mujahidu man jahada nafsuhu abin nufi hakikalin mai yin jihadi shi ne wanda yake jihadi ransa ma'ana yake kokarin gyara zuciyarsa yake kokarin ne sai da al'amuransa su zanto suna tafiya gargashin dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala yana kokarin wanke zuciyarsa da ayoyin alqur'ani da abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ka fahimtar magabata na kwarai to sai manzon Allah ce wannan shine hakikalin da yake hadi saboda me waɗannan ababen ba za su samu ba ba za su tabbata ba dole sai iya mutu kuma dukiya ta yi ne ta gyaru ta yi kanta za ka sai su wa mujahidu man jahada nafsa shi yasa Allah ya cewa والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المسلمين lalle wanda suka yi jihadi cikin lamarin kaga wannan ya tafi jihadi na gyaran zuciya da kuma ragowar dukkanin bangarorin jihadi da kuma yake cewa man jahada fa inna ma yujahidu bi nafsi inna allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin kaga wannan ya tafi hatta jihadul nafs jihadi na gyaran wato ainihin zuciya da ainihin inganta ta idan to ta yi kyau ta rufe daidai wani don haka al al-baghdadi rahimahullah ahmad bin ali bin al fadi rahimahullah cikin samun tasariku baghdad yayin da yake tarjamar wasil bin hamza bin ali abu al-qasim al sufi al-bukhari da sai kawo na hadisi ta hanyar sa zuwa ga jari abdullahi al-ansari kuma haka abubakar ne za a ki shi ma fita cikin azuhudul kabir nasa dan bin abbas ansari a shi wannan hadisin ake cewa جريمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرزاية اللون من ذا الله يا جاو دقوني إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدي لصحابي qadimtum khayra magadan lalle kun ji abin da yake mafi alkhairin abin jewa kun gabata da abin da yake mafi alkhairin abin gabata ma'ana wannan jihadin da kuke ne a karga sai kuma ce qadimtum min al-jihadil asghar ila al-jihadil akbar sai dai kusan cewa kun dawo da karamin jihadi zuwa ga babban jihadi قالوا يا رسول الله سكت يا رسول الله وما الجهاد الأكبر والجهاد لون ذيك مفي كلمة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيما زال لك سوى مجاهدة العبد هواه وتشير باوى يياكي son zuciyarsa bawa yayi kokarin ya haƙa son zuciyarsa to wannan shine jihadi mafi girma wannan hadisi ya shahara a bakunan mutane amma hadisi ne da'ifi jiddan bai tabbatar daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ta hanyar da shi al-Khatib Baghdadi ya kawo shi a littafin tarihu Baghdad akwai ainihin Yahaya bin Ala wanda masaruf ne sannan kuma akwai Al-Layth bin Abi Sulaym wanda Al-Layth bin Abi Sulaym al-imam an bin hanbal yace muqtadi hadith al-imam abu zakariya ya hadi mai yace munkar hadith haka abu hatim da al abu zur'a su ma sun rawa shi kamar da yake a kitabun sannan kuma ga illa ya samu a rayuwarsa ta ya samu matsala samu matsala da ya waye yana harkis abubuwa zai tantance hadisa san waye da kuma wani to nan sai ba yi malami su suka ba hadisin sa shi al-shaykh al-zayn yana da cikin da na muslim da al'aba a da da kuma nasai da ibn majah mutari kuma ya ambaci hadisi ta hanyar kuma Allah kan cikin sai eh, don haka bai daga cikin mazaje na imam bukhari inda ruwa bukhari ga rashin ruwa ce mu'allaka ba mausula ba shi kuma littafin sahih bukhari sunan sa al musnad as muhtasab a shi kaga din da yake ba musnad ba sai daga cikin hadisan bukhari sai da take ya wuce bukhari mu'allakan ko bukhari ya ambace shi mu'allakan ko ya kawo shi mu'allakan amma ba za ce bukhari ya rawaito ba dole sai ka yi da kai da shi annabi bin abi sulaiman sannan ta hanyar kuma shi abubakar ne zai haƙi cikin ah, az-zuhd akwai illoli guda uku akwai ainihin isa bin ibrahim wanda da ifi sannan akwai ya yahaya ya ala wanda shi ma da ifi sannan kuma ga shi allaifu bin abin da haka shi da kansa bai haƙi rahimahullah ya raunana shi wannan hadisi bai tabbata ba zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma magana ce ta ɗaya daga cikin magabata wanda shine ibrahim bin abi abalata وندا من سرار التابعين يا لجسين كان التابع إبراهيم بن أبي حرمل يا رسول الله ما سيدنا سيدا مسلم كان لجسين رجال ما إمام البخاري لا مسلم لا أبو داود لا إمام النسائي بن ماجة كل من ذي كذب رواية عن مسلم تو ما جرت تبين ذا إمام النسائي يا رويت أريتاه في كتاب الكلى تبين ذي كتاب آه، تقرير أحاديث والآثار الواقعة في الكشاف مع الإمام الزيري kuma kamar yadda yake cikin sa'adin kamal na Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi yayin da yake tarjama shi Ibrahim bin Abi Abala to sai kawo wannan magana tasa ta hanyar Imam Nasa'i a littafin sa kitabul kuna zuwa ga shi Ibrahim bin Abi Abala wato shi ne an buga ayyukan jihadi an da sai kun daga karamin jihadi zuwa ga babban jihar zai tafi babban jihar ita ce mai gyaran zuci don haka magana su shi sa mafi yawa masu sallama suna kawo magana zuwa gare shi da mazza da cikin tarihi islam da kuma shi a alam nubara da mazibin asaki cikin tarihu madinat dimash da haka magana ta ibrahim ibn abi amala ba ta ainihin tabbata ba a matsayin magana a mai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sai dai wancan hadisin wal mujahid man jahada nafsahu to kaga shi zai wakilci wannan bangare don haka gyaran zuciya yana da matukar wato ainihin mahimmanci kwarai da gaske domin da shi ne ayyuka suke tsayuwa suke yin ingeta shi ya sa ma ake rawaitowa cewa niyyatul mar'i khairun min amali domin nuna maka ne mahimmanci na niyya wato niyyar mutum ta fi aikinsa alkhairi eh, kamar yadda yake cikin مطمد الشهاب مع الفضائي ومطمد الديلاني ده المؤذن الكبير مع ابن الفضل الطبراني ابو الايمان نبي هركي اما زين حديث زوج النبي محمد اما بيت الفضل وبرات مجال اخير انت عربية كما اتنا رجلتا للشوف تذكي فيها ابن لا يكي نتي انا نية المرء خير من عمل معنى نيرك كان ايكي كولا بقي ايكي الله تذكي دومي ذاك الصابولادا a kan kuma ga aikin da kai amma babu niyyar kyakkyawa za ka samu lada kan ku ba za ka samu lada waje ka gana niyya ta zo ne ta so aiki tun da ya tabbata cikin sayin bukari manzala ke cewa idan mutum ya kamu da rashin lafiya bawa ko yin tafiya to za a rubuta masa ladan abin da ya zanto yana aikatawa a lokacin da yake zanne a halin zaman gida da ya tafiya ba da kuma lokacin da yake halin lafiya me zai ka rubuta masa wannan niyyar sannan ya tabbata cikin bukari da mutum da bambancin lafazi manzara da cewa mun bar wasu mutane a madina ba su kesa da wani tare da ba amma kuma yi tarayya da mutum ne cikin nada saboda mai saboda ainihin niyya guda ga ke cewa niyyatul mai khairu min amali guda ka mujahadatul nafs abu ne wanda yake muhimmi kwarai da gaske musamman tun da ita zuciya eh, ta su kwanta da sifa ta umartar bawa umarni ne yawa kuma wajen aikata mummunan aiki Allah yana fasukan annabi su cewa ma ubarku da cikin nan nafsa la amaratun bi su'i la ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim to ba abin da bawa zai yi wajen kare kansa da haka sai tsayuwa da kokarin gyaran zuciya ta fuskar wato ainihin jin lissafin Allah da bin abin da ya tabbata na hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa fahimtar magabata da kwarai wannan hadisi yana da ainihin al-mahawir da uku al-mihwar al-awwal inda Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa سألت النبي لا تنبي أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل ahabbu ila Allah azza zuwa ga Allah aikin da yake mafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ruwaya ta Imam Bukhari da Imam Muslim cewa ayyul amali afdal mafi farla a wannan ruwaya kuma mafi soyuwa ruwaya kuma iman ta hanyar da shi hadisin abdullah bin mas'udin Allah ya tsara masa yadda cewa ayyul a'mali aqrabu ila al-janna wala yake cikin ayyuka wanda ya fi kusantar da bawa zuwa ga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci waɗannan habari sallallahu alaihi wa alihi so nan da aka ce a habbu ila Allah azza wa jalla mafi soyuwa zuwa ga Allah kamar yadda muka ambata cewa ashe akwai abin da Allah yake so akwai kuma abin da Allah ya fi so subhanahu wa ta'ala shi ya sa ma lada yake zantowa mai yana fifita ta fuskar mai ayyukan bayi wanda ya tsaye da aikin da yake mafi farala to zai zanto ladan ya fi ya fi ladan wanda ya tsaye da aikin da yake bai kai wannan شنو ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون كو ولا وبين الدرجوجي برغلن ابو اللي هيك برغلن اي كيكا برغلن درجة ذات كام شيء كما قال الله سبحانه وتعالى جئتوا يا أبو ذاكر إيكا في تليم الصلاة في تأليس كتاب الله صلى الله عليه وسلم سيما تشيء فهم لنا نقول كما كيف تنشئ min sifatillah azza wa jalla wato sifa ce daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala eh, amma muka ce kuma ba wai dukkanin sifa take kuma suna da Allah saban shi suna suna Allah don haka idan an ce al-mahabba sifa ce daga cikin sifofi na Allah ba za ka ce kuma yana daga cikin sunayen Allah ba al mushin kamar da yace ainihin wato ainihin shi Allah subhanahu wataala hal yadru illa an ya'tihum Allah fi dhulal min al-ghamam mala'ika wa qudiya al-amr wa ila Allah to ba za ka tana daga cikin sunayen Allah ba al kamar da yace wa ja'a rabbuka wal malaku ba za ka ba ko al ko al-mujibu ba za ka faɗa ba kamar da yake ainihin wasu ma a banaina bi aidin wa inna da musi'un ba za ka gana da suna Allah ba al-banna'u kamar da yake shibgat Allah wa man ahsanu min Allah shibu wa nahnu abidun ba za ka gana da suna Allah ba as-sabir ba za ka faɗa ba to sabanin ainihin eh, suna da ainihin sifa dukkanin suna ya kunshi sifa amma ita kuma sifa ba ta kunshi wato ainihin suna ba to sai da mana su al'ashari'a eh, mabiya abul hassan al'ashari sun su suka ce ba zai a siffan da Allah da ainihin al-mahabba sifa ta soyayya wanda yana da cikin sifofi da suka kori na Allah subhanahu wa ta'ala sifatul mahabba sai da domin sifa ta soyayya ba ta yiwuwa sai ga abin da ya zama na sun da ya da juna sai an samu da ya yi sannan ta fuskar halitta ta fuskar yanayi ta fuskar tsari sannan sai a samu mai wane yana son wane wane yana son wane su shi ko Allah ba haka yake ba don haka soyayya duk inda Allah ya ambace ka to abin da ake nufi lazumin ita soyayya ake ne lazumin ita soyayya ma'ana sakamako idan Allah ya so ka wannan yake nuna kenan ya karɓi aikin ka zai ka ya ka da sakamako kyakkyawa shi ya sa yi ce yana sanda suka ce abin da ake yi kenan lazimul mahabba da yake baro ba wai soyayya suka ce domin ita soyayya ba ta yi wani da sai da abin da yake ya zama daidai wa daidai da sannan za ka so shi ma ya so wannan yake illa da fitawucin da al-mahabba daga al-mahabba zuwa ga al-irada zuwa ga 'yancin al-adab da ainihin al-qur'an to amma wannan illa ce alila sallayita matacciyar illa domin so yake yi gama abin da yake ba duk da yake da shi ba ba jinsin da yake ba inda ya tabbata cikin sayi bukhari da sayi muslim hadisin abi majid isra'ili ya zo kuma ta hadisin sahal bin sa'ad isra'ili cikin sayi bukhari ya zo ta hadisin anas bin malik cikin sayi bukhari da sayi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa yake cewa game da dutsen Uhud cewa hada jabalun yuhibbuna wa yuhibbu wannan dutsen Uhud yana son muna son sa da zulun ma'uda ba shi da idan ba shi da kunnuwa ba shi da baki ba shi da hanci ba shi da kafa ba shi da Allah ya kamar da yake amma ga shi manzala ce muna son ka yana son a shi ta ga yiwuwar samuwar soyayya ga abin da yake ba wai daidai wa daidai yake da kai ba abu ne wanda yake afkanci ne wanda yake mai wanzuwa kuma ta a yanayin abin da yake gudana za a ji haka mutumin da ya zan tuna da wata dabba da yake ciwo saboda mu'amalarsa da ita yau da gobe sai da kwarke shi ragumi ne amma zai kama shi ya kwantar da shi ya zaunar da shi ya yi gaba ga wannan alama ta ne ta kawai wanda yake ba da shi ba da Allah ya bai kama ta ne ba ko na abin da yake bai kama da ko ya rasa daga kaga mai ita ya zo sai ta iyo kansa ta hau jikinsa kaga wanda duka alamu ne kana son sa haka kai ne daga ya gani shi sai ya gani ya zo yana rubuta yana kaɗa jera in ba in yi masa tsawa kar ka yi kaza ma'ana sai ya bari lafi wannan alamu ne akwai kona da soyayya tsakanin a ta tsakanin mutane da shi mun ga kyau saboda ka wannan killa ce rushashiya don haka al-mahabba sifa daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma shi abu hasan al-ash'ari ya bai ta wannan aqida ya bai ta wannan aqida ya tafi a cikin aqida ta ahli sunna wal jamaa tabbatar da dukkanin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ya bayyana littafin sa al-ibana usul diyar kuma littafin sa makarat islamiyyin waqlan musallin ya nuna abin da ahlus sunna wal jama'a suke kai tabbatar da sunan Allah shine abin da yake to haka inda yau zai dawo to shi ne farkon da zai fara fada da al-ashariya masu jingirwa zuwa gare shi kamar yadda annabi Isa alaihi salam inda zai dawo to wanda zai fara fada da su zuwa kiristoci domin suna kan abin da yake kishiyar abin da shi yake kamar yadda al'ashaira a yau suna kan abin da yake kifiya a kan abin da shi abin hasan ash'ari yake a cikin kai wanda shi ya tabbatar da waɗannan sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine al-mihrab al-mihrab al-awwal al-mihrab al-thani anan za mu ga da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani aiki ne da yake mafi soyuwa zuwa ga da yin sallah kan lokacin a wata ruwaya wani aiki ne wanda yake mafi farala zuwa ga Allah sai ke ne as-salatu ala da yin sallah kan lokacin amma a wata hadisi kuma sai mu ga manzo Allah ya faɗo wani abin da yake ba wannan ba kamar hadisin ah, Abi Hurairah wanda yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da hadisin Abi Dharr al-Bukhari shi ma cikin sayi bukari da sayi muslim kamar hadisin ubara da sami wanda ke musnad islami an bin hanbal kamar hadisin abdullah bin salami shi ma musnad islami an bin hanbal kamar hadisin wato ainihin ah, amr bin abasa shi ma musnad islami an bin hanbal a matsayin shawahid da hadisin abi huraira da kuma hadisin abi zar bin bukhari ah, aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani aiki ne wanda yake mafi falala zuwa ga Allah sai manzo Allah ce yin imani da Allah yin imani da Allah wannan shine aikin da yake mafi soyuwa zuwa ga Allah mafi falala zuwa ga Allah su ba wa ta'ala a hadisin kuma Abdullah bin Qumshi wanda yake cikin sunani a Abi da sunani Nasa'i aka tambayi manzo Allah wani aiki wanda yake mafi falala zuwa ga Allah a ruwaya Abu Dawud isna Abi Dawud sai man Allah ke cewa wato ainihin tsawaita wato ainihin tsayuwa a sallah tsawaita tsayuwa a sallah wanda shi da yake da yake mafi falala kuma ya gana mai ya tabbata shi sai mutum cewa abu da salati tul kunut sana ruwaya sai imamun da sa'i ya yi shi Allah bin Qumshi sai man Allah ce imani da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ambaton ababe daban-daban abdullahi bin hubushi wasu suna cewa abdullahi bin habashi kuskure ne abdullahi bin hubushi yi kamar da ke cikin da dari ah, sannan kuma ya zo a hadisin abdullahi bin amr bin al-as wanda yake cikin sahih Bukari da sahih muslim aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce ya rasulullah wani musulunci ne wanda yake mafi alkhairi mafi farala ah, abin nufi wani musulmi ne wanda yake mafi siffantuwa da siffa mafi farala mafi alkhairi daga cikin sifofin musulunci yana da Allah ce ka ciyar da abinci ka karanta sallama da wanda ka sani da ma wanda ka sani kaga na sai ka ce ciyar da abinci ya kuma hadisin abi musa al-ash'ari abdullahi bin al-ash'ari Allah shi kara maka yadda wanda yana cikin sai bukari da sai muslim aka tambayi manzo Allah cewa wani musulunci ne wanda yake mafi falala a wasu ruwa sai imam muslim ayyul muslimina afdal wani musulmi ne cikin musulmai wanda yake mafi falala sai manzo Allah ce shine wanda suka daga sharrin hannunsa kuma wanda ya rawaita hadisin Abdullah bin Amr bin Al-As cikin sahih Bukhari da lafazin al-muslim man salima al-muslimuna min lisan wa yadi ah, arwaya ba muslim kuma ta shi Allah bin Amr bin Al-As cewa ainihin ayyul muslimina khair yace man salima muslimuna min lisanihi wa yadi sannan ya rawaita hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim nan ma aka tambayi manzara cewa wani wani mumini ne wanda yake mafi farla mafi cikar imani cikin mumini sai manzo Allah ce wanda yake yin jihadi da ransa da kuma dukiyarsa kaga ko ta ta mu batun jihadi to idan muka tsara wannan hadisai sai mu yi ganin cewa mai akwai as shin to wanda kuma babu wannan shin za ka iya ba da amsa ta fuskoki kamar haka fuska ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ba da amsa duba ga la'akari da kowane mai tambaya abin da ya fi bukata ya samu amsa a kansa da kuma abin da ya fi dacewa da shi sai manzo Allah ya bashi amsa abin da shi ya fi bukatuwa zuwa gare shi ya fi dacewa shi ko sai ba shi an cewa wannan shi ya kwalala da fuskar shi ba, ina ah, ba ta muna gaya ne domin shi manzo Allah matsayin likita da sa, to yayin da likita ya zo ya samu marasa lafiya sun zo wane yana fama da ciwon kai wane zazzabi wane ciwon idanu wane ciwon kunne wane ciwon ciki wane tafasa ta margwaje wane an karya shi to duk mara gini zai ba eh ta kowane zai ba shi magani da ya dace shi to manzo Allah likita sallallahu alaihi wasallam likitan eh, zuciya ne alaihi salatu wassalam da kowanne sai ya bashi amsar abin da za ta yi sannan amsa ta biyu ka iya cewa a manzo Allah ya yi da aka yi da lokaci akwai lokacin da yake ciyarwa ta fi falala sama da ne sama da jihari, sama da tsayuwa da shigaltuwa da sallah akan kan lokacinta tunda wannan wani abu ne mai kai kaɗai ne ya shafa amma ciyarwa ba wani abu da ke ya shafe kuma ya shafa wani da idan ya zama ana cikin hali na kunci ana cikin hali na yunwa to wannan ne ya balla wani lokacin a cikin masallaci da sallar sarki eh yi wannan din kuma a je ana kuma ana ciyarwa domin cewa ta kula a wannan lokaci eh, sannan idan ya zama kuma ana cikin lokaci na rauni musulunci kamar sun hana shi sakar kuma ana ganin babu hanyar da za a bi a magance wannan matsalar sai hanyar jihadi kadai to ana sai da mana mai jihadi shi mana musamman a farkon musulunci a farkon musulunci to sai zan a wannan lokacin shi falala wato sai mana abin Muhammad sallallahu ya yi yayi da aka yi da wato an shi lokaci sannan fuska ta uka ce cewa a'a manzo Allah ya ba da amshoshi ne kan abubuwan da suka shafi ayyuka na jabbai da kuma ayyuka na dukiya da kuma ayyuka na zukata wato ayyukan zukata abin da ya fara shi ne mai imani ina ba da muna gani domin duk wani aikin zuci ne babu imani ai gani ne dole sai an samu wani a ayyuka kuma na gabbai abin da yake mafi farala wato da shi ne sallah a ayyuka kuma na dukiya abin da yake mafi farala shi ne jihadi a ciyarwa ciyarwa da ma kuma jihadin nan inda shi ma dukiya tana ne tana shigowa ciki a wasu lokuta mun gane ba kamar da kuma shi eh, ainihin yakan shigo ayyuka na ne a ainihin gabbai ina ba ta muna jihadi ba to wannan shine ah, abubuwan da ba malamai suka fara da kuma sauran wasu batutuwa ah, wasu kuma suka ce a, abin da ake da cewa a habbu ilan la ko afudu ilan la ba wai yana nufin afu al tafadil bane a'a al mutlaq al fadl al fadl al mutlaq fallar cewa ake so a maka bayani ba wani bi kalalla ba domin an kawo afu al tafadil amma an ne mujarrad al-fadl falla ake ba wai mafi balala ba Allah ya ce wa ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarra wa ahsanu maqila wato ɗan aljanna ta ga a zahirin ayatun da sun zafa alkhairin ne wurin tabbatuwa kuma sun tafi kyawun ne lokacin ɗayyuka to abin da ke yan mutane suna da alkhairi ne sai ne yan aljanna ya yi ne ya ji ka zama ba alkhairi ba cikin sa a ce ka ganin kawai tsagoran alkhairi kake Allah ya ce wa walau annahum amanu wattaqau lamaktubatu min indillah khairun law kanu ya'lam da a cikin imani sun barka zuci sun tsoraci Allah to da shi ba alkhairi to abin da yake ne shi ma ga masa akwai alkhairi kaga an aida shi ne alkhairi ne mun ga ne da ne ga إن الذين في آياتنا لا يخافون علينا أمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه ما تعمل بصير shi wani za a jefa cikin wutar jahannam yana kafiri shi ba alkhairi ko wanda zai zo wa Allah yana cikin aminci yana kan aljanna a ranar kiyama ta ga nan ba shi a cikin ba ai ma'ana wanda zai zo yana ranar lafiya cikin aminci shi ke da alkhairi ba wanda ke tafi wanda za a jefa shi cikin ne cikin wasu ainihin sa kamar yadda cewa lau amana ahlul kitab da kana khairan da ya zanto alkhairi gare su gaba a annabi cewa da ya zanto mafi alkhairi gare su kenan shi ma kai wata akwai alkhairi gare shi to ta ka ayyuka wa afa da tafadil ana nufin mujarrad fadl ita ce abin da ke ko annabin farala mafi farala ma'ana dai aikin da yake mai farala da sai manzo Allah ya ce sallah a kan lokacin sa sannan jihadi ma sannan kaza sannan kaza ya ci gaba da ambata waɗancan fuskoki ina wata muna gani to amma wannan amsa tana da rauni da su. wasu mun kace a akwai ta kabiri ne wato an shafa ne a yadda da sai yake ai wani aiki ne wanda yake mafi farla zuwa ga Allah sai zan to yana daga cikin aikin da yake mafi falla mafi soyuwa zuwa da Allah sallah a kan lokacin da yana da shi to ita ma wannan fuska ce ne ba ka yan kwana daga ilimi dan bayani akan wannan sai su koma littafin mutul qari na badar fi al-aini rahmatullah a kitabun mawaqit as-salat babu fadl as-salati li babu fadl as-salati li da kuma ibn hajar cikin fatul bari da al-qur'an cikin ishar sari za su ga waɗannan maganganun da ne akan wato ainihin wannan hadisi na Abu Mas'ud game da batun wata ruwa ya ce kaza wata ruwa ya ce kaza wata ruwa ya ce kaza da kuma yadda malamai suka fuskantar da wato ainihin sai ainihin wato ainihin al-mihwar sadi mihwar uku shine batun soyayya da aka ambata to ita soyayya ta kan kasance fuska wani lokaci soyayya ta kan zo tana rayuwa da ne da an da al'ami mai yin aiki a ce Allah yana son saboda ne saboda ya tsira aikin ce Allah ce bala man aufa bi ahli wa taqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son bayi masu tsoron Allah Na wanda suke aiki ya da wa. da wani lokaci kuma fuska ta biyu almahabba ta kan raciyu da kuma shi kansa ne aikin kamar a ayyul amali a habbu ila Allah wani aiki ne wanda yake mafi soyayya ta ganin aikin ake maganar ne son sa kan kuma yi maganar ne me yin aiki san me yin aiki kuma kamar da ya tabbata hadisi na Abu Hurairah cikin Sahih Bukhari hadisi tabbatacce da shawar gidi cewa dukkan wanda ya adawa da wali to na shaidarsa ya ce tsakanin da shi da Allah shi ke cewa bawa ba zai kusance ni da abin da ya fi soyuwa zuwa gare ni ba sama da abin da ne na farwar ta kaga wani soya ce kan kan aiki sannan fuska ta uku soyayya akan ratiya ta da ainihin kuma zamani lokaci kamar hadisin Allah bin Abbas wanda yake cikin sahih Bukhari da Muslim Imam Ibn Hanbal cewa babu wasu kwanaki wanda aiki babu wasu kwanaki wanda aiki na gari da bawa zai yi da shi ya zanto mafi soyuwa zuwa ga Allah irin kwanaki goma na mai na farkon watan Zulhijja kaga wannan sai ya tara shi da azzanin zaman lokaci sannan dadewa giwa kuma da ta ne wato anishin wuri wuri eh, ya tabbata cikin sayi muslim manzo Allah ya mafi soyuwar jarzuka zuwa ga Allah ne masajiduha masallaci da wurare eh, wurin da Allah ya zo shine mai masallaci kamar da hadisin da ya tabbata cikin sunan Tirmidhi jami'u da Ibn da Ibn Imam bin Hanbal manzo Allah ya maka kece garin da ta fi soyuwa zuwa gare ni kaga wannan soyayya ta wanda muta'alliqatu bil masafi wadannan sune tuskoki guda hudu da soyayya ta duru قال سيدنا المسيح cewa haddallani bihinna wa law istazattuhu la wato haka manzo Allah ya zantar da su waɗannan abarai anan manzo Allah ya ambata wannan abarai guda uku da zanto mai hoto fitila jargora ababan da suke ba su ba domin su ne ginshiƙai na aikin bara nuna kan cewa dukkan wanda ya tsayi ta fuskar kiyaye wannan ayyukan to kiyaye ayyukan da yake ba kuma tsara za su zanto mafi soji gare shi ina ba da muna gani kamar yadda wanda ya tozo ta waɗannan da ya tozo ta sallah da yi ta a kan lokaci ba da gangan da ganganci to kaga tozar ta abin da yake ba sallah bai zama masa mafi soji kuma tunda sallah ga girman falalarsa da saukin yin ta amma ya tsoro sa daga ita kan lokaci to abin da yake ba sallah kuma yene da turu sai kaga nin ba da yawa wanda ya zama na bai yi jihadi ba ta fuskar yaƙar kafirai don rusa su ta fuskar mutunci, a lokacin da kamar suke faɗa da musulmai to kaga mafi sauki da kuma zanto bai yaƙi wanda suke fasikan musulmai ba kan sassi ne sassa aikata aiki wanda yake nasa wanda ya zama da bai kyauta wa iyayensa ba tare da girman haƙƙi da iyaye suke shi kan ba sai zan biya tura su wannan ai haƙƙi to kaga a sami kuma ya tura su haƙƙin baban wani ciwo ne ya fito ita. to da sai manzo Allah ya buga masa misali kan waɗannan ababe guda uku domin su ne ummatul umur in mutum ya kiyaye su to dukkan abin da yake ba su bane zai masa da sauki wajen kiyaye wanda ya tozarta su kuma duk abin da yake ba su ba zai zanto masa mafi sauki ya tozarta shi yasa kamar yadda yake cikin al'ummar sabi ruwa yake ya ya bi ya ya laifi daga umar dan kafa duk da yake akwai yake ba da dan nafi da shi umar dan kafa asan ne mun kafi amma ne a mahallin tishah umar yake cewa dukkan wanda ya tozarta sallah bai yi ga a lokaci ba to shi ba abin da yake koma bayan sallah za ka same shi ne mafi tozartawa mun gane kyau da shi sa sai manzo Allah ya take ta bayani akan waɗannan ababe guda ku sai ce wala witta rasuluna zalik da nan ne manzo Allah ya kara ni la zadani aida ya kara ni sallallahu alaihi wa sallam wato shi da sauran anan ne taraf dan ne ba kenan akan ce zada ya kara in kace ista zada ma'ana ne kenan ya rike akan ce ghafara ya gafarta idan kace istaghfa ya naumi ya nemi gafa duk da lokaci kuma kan kawo shirin da samun lil mubalagha da lil talab domin nuna kaiwa mutiya ba wajen nema ba Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillah wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna ma yaqulu da al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushur kaga istajibu ai ba su da amsa ma'ana ajibu ku amsa إذ تستجيبون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين ومردفين بكرام هذا فاستجاب أي فأجاب لكم في أمسه فأكن كاوى للمباركة أما لأثري لطلب النيمان لبالي لا يجارني ya tabbata cikin jami'in tirmidhi a kitabin bir wa sira ta hanyar abdullahi mubarak min tarihi zuwa ga al-mas'udi sanan ne yake cewa fa sakata anni rasulullah sai manzo Allah ya shiru da ya san ukun nan sai shi da da amma wannan ruwa ya ce da ba saboda akwai a mas'ud wanda makafali a ruwa ya kuma cikin sayin da kuma ta da iman sai ce fa ma tarku astazilu illa ir'a'an alai ba abin da ya hana ni in ci gaba da neman manzo Allah ya kara ni sai kawai tausaya manzo Allah kada in gajiyar da shi ne wa sallallahu alaihi wa alihi wani shi da yin da sallan mutum sai ya sanya tabi da miki gaba da tambayar manzo Allah wannan kuma yana koyar da ladabi a babina ainihin tambaya yayin da ka tambayi malami ka tambayi kuma sai ya ya fara ko ta fara tafiyawa sai ka dan dakata saboda jiki ana cewa ne magani magani yake cewa ko eh jiki da wato da shi wacce din masu to akwai bukatar ta ya gafa duk da yake tambaya a ba ce muhimmiya da haka Allah mai umarci manzo Allah ya yi tambaya a matsayin mai koyi da rubarsa wasa al-marasa wasa al arsalna min qablika min rusuli eh, min rusulina ka tambayi waɗanda suke gabanin ka daga cikin ne manzannin daga wannan an umarci manzo Allah matsayin mai karantarwa ga wato ainihin al'ummar to wannan shine a takeice abinda wannan hadisi na Abdullah bin Mas'ud yake nuni akai wannan da za mu ga anan insha Allah sakin gaba sai mu tashi asali na gaba wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah su cewa mai rauni ko abin da ya kama da abin nufi za su yi ga cikin aljanna zukatan ku a wanke fes babu wani matsala babu wani kanyakanyi ko wata da babu wani shigo na jin wani yamin ba daidai ma ya kwana kama game da sun so da kwanan su a babu nasara ko bakin ciki ko wani abin da ke da gaba na kalin babu sai ne kawai ya ci ko ya take ma ya san zama ne ya take shi ke amma zuciya ba ko na ba sun shi da shi ne wani za a eh, na fi su duni min gid ihwan ala surin mutasawi sannan shi a yi sun kuma cewa ne annabi da wuta alaihi salam ya kasance baya ci sai daga aikin hannunsa wato sai da abin da ya tsara eh, da ya tsara ba Allah ya ba mu labari yadda shi annabi da wurin islam yake yi da cikin rusul anbiya da su tsara. ana amfani da su ke rike da sauransu to shi ma wani aiki ne da tabbatacce a cikin sai da kare shi ma da tabbata wato ni akan cewa bawa ya zanto ya jajirce wajen kokarin neman na kansa kuma daga cikin sana'o'i wanda ake samun albarka na sai a hannu ba ka rasa abin da za ka yi da shi in dai irin sana'a ce ta tsaye da cewa to ba ka rasa da koya yan abin da za a siya a cewa iyali a rike ka abin da za to albarka da ka yasa wani sana'a take ba ta hannu ba da ba ni zama ku ne cewa idan ɗayan ku ya tashi da dare ma'ana zai da dare to ya buɗe sallar da kokoki guda biyu sassauta masu ma'ana wannan nufin rukunin buɗe sallah shi ma ya tabbata ya cikin sunani a yau da wani sa ya da yau da wannan shi nuni a kan cewa za tashi dare ka yi sallah to ana so ka fara buɗewa da wasu rukunin guda biyu a matsayin ne mabuɗan a yi shi sallah kamar da manzo Allah ya kasance yana yi kamar da ya tabbata a cikin to wannan shi ne subhanaka wa bihamdika نستقبل اليك صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب